بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله طريق الصالحين إلى رب العالمين هو؟ آه yau محرم شكرا ga watan Muharram shekara 1448 تقوى سريد da دا ga watan shida shekara 2026 wannan shi ne darasi na 82 haka ne masu irin bugun hannu na shafi na 119 za mu tashi babin da malam ya masa take da babu fadlu sadakatul fitri babin da zai magana kan falalan yin sadakan azumi karamar sallah ko sallar ramadan kun san wannan sadaka da ake fitarwa na abinci ko wanda ake rabawa ta ce zakatul fitr zakkan kono in ji malam bahaushe Ina ga haka ake kiranta duka sallolin akwai sadaka a cikinsu da karamar sallah mai sadaka da hatsi da babbar sallah mai sadaka da me da nama ko rago gaba daya dan na hajiya gaba ta farko malai ce zakatul fitri tadhhirul lisa'im mimma takabahu mimma la yaliqu bihi kasa'imun zakkar kono tana tsarkake mai azumi ne tsarkaka ne tsarki ne ga mai azumi na daga abin da ya aikata wanda bai dace da shi ba ka sa'imun a matsayin shi na mai azumi abin da ya aikata ayar nan sulasun ya faɗa abubuwan da ba za a yi ba ko mutum na azumi in an zage ka in an ma kaza an ma kaza to wata ma ita ke zagin ba ta jira a zage ta eh gaskiya ne directly or indirectly mala ce rawa abu daud abu daud ya rawaito hadisi wa sahahu al-albani malan nasirin albani ya inganta hadisin an ibn abbas daga abla dan abbas radiyallahu anhuma qala yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakat al-fitr manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya farlanta zakat fitar da zakat fidda kai ko kama aka ake cewa fidda kai ko zakat kono ya wajabta zakkar kono ba dan komai ba face tuhuratan lissa'im ya zamto tsarki ne ga mai azumi minan lagwi na daga wasannin banza da ya ɓata lokacinsa a cikin ramadan warrafati arrafat shine maganganu waccan allagwi shine yasassun magana allagwi yasassun magana warrafatu arrafatu kuma warrafasi arrafasu shine wato manganu na batsa akwai abinda ba ku gane ba ne ‘yan baya hajiyar katsina to ko kuna da tambaya ne eh ko hausan katsina kuke so ne muku kuma ba ku wani shona ba ku rinka faɗa kan mu wuce an gane na'am Maza Mazala sallallahu Alaihi wasallam ya farlanta zakkan da kai domin tsarki ga mai azumi minan lagwi daga yasassun maganganu. Ko da ko tela kika yi ma, Sai ɗan banza maha'inci, kin ga da ya ɓata min yadi. Ke fa kika ce a ɓata ba, kika ce a yanka kaza a fitar da kaza ba? Ina ruwan shi. Illa iyaka na zuwa wuta ne tare za ku. In kuma namiji ne to shi kenan. Warrafatu, arrafatu shine maganganu na batsa. Wato matan, lil masakin sannan an farlanta zakkan kono ne don a ciyar da talakawan da ba su da shi kun ga amfani uku laifin da aka yi da idanuwa ko da baki ko da harshe sannan kuma su mabukata a ciyar da su a samu lada man addaha duk wanda ya fitar da ita ya bayar qabla salati kafin aje sallar idi hiya zakatun maqbula wannan zakka ce Allah ya karba ladan shi ya tabbata Allah ka amsa mana wa man addaha ba'da sala wanda koyi sakaci tana can soya nama da miya har ko shi yana can yana ta hira a falo yana danna satellite yana danna waya har aka dawo sallan idi bai fitar ba to fahiyar sadaqatul min sadaqat ya samu ladar sadaka amma bai sauke wancan daraja da Allah ya ce sauke na haƙi na wajibi ba to ku duba akwai lambobi guda biyu a wurin na farko lamba ta hudu ya faɗi lamban hadisi ne ko to lamba ta biyar ita ce za mu je kanta Ya yace hukumin ikhraj zakatul fitr kimata menene hukuncin zan fitar da zakar ko nufin da kai kawai sai in kirtata da wani abu da ke darajar shi sai in bayar Kamar ba da kuɗi Kamar ta ce ke ni kin ga kaji kajin nan nawa ma kowace broiler fa yanzu dubu takwas take da kaza kuma zakar ko nan ma ai an ce bai wuce dubu bakwai da ɗari takwas ba zan ba da kaza ɗaya in huta kin ga kimata kin auna mene darajar abincin da daraja abin da lake bayar menene hukuncin haka ya halasta ko bai halasta ba to shine ku juya shafin baya za ku ga ya ce qalal imamu malik kun gani kasan eh, footnote din hashiya din yace qalal imamu malik an gani ko a malikiya Allah ji kan Imam Malik da rahama ya faɗa cikin al-mudawwina yace wala yujzi'u baya baya wadatarwa bai halasta an yaj'al ar-rajulu ya zo ya sanya eh, makana zakatul fitri ardan ya musanya zakar kono da wata kadara ya bada wata kadara yace ga takalmi na nan ai ko sawa ban yi ba ita ma tana bukatan takalmi ko fa bata yi hakan ba sai da ta ga an so mata guda biyu iri ɗaya. ya ce ni a bar mun shinkafa na na dafa in ci a bata takalmi to ya ce ba a yin haka wai yan najeriya ba zai iya haka ba ne kuke tsammani so na kuna kaman kuna mamaki ne kaman ba a najeriya muke raye da ku ba abin da ya fi haka ma to to to ardan mutum ya bada wata kadara imam malik ya ce bai halarta ba min al'urud daga cikin kadarori bai halarta ke haka ba sai sai imam malik ya ce walaita kadhalika amara nabi domin ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ba ai ya san akwai zakkan hatsin akwai kaza ya samu komai zakkan shi ya samu komai hukuncin shi da aka zo nan kuma ya ce a bada abinci tunda bai ce a bada kuɗi ko a tamfa ba ai ko ba za ki canza da shi ba inji imam malik kuma ma mun yarda qala al-imam shafi al-imam shafi Allah ji kansa da rahama ya faɗa shi kuma a cikin al'um yake cewa wala yu'addi ma yukhrijuhu anil habbi anil habbi ko la yu'addi illa al-hubb wala yu'addi ma yukhrijuhu anil sannan mutum ba zai bayar da abin da zai fitar ba a madadin hatsi ma'ana ba za ki da wani abu ba a makwafin wannan hatsin ko da kuwa kuɗi ne la yu'addi ba abin da zaki bayar illa al-habbi nafsuhu fati hatsin dai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dole shi zaki bayar la yu'addi sawiqan ba ba da garin sha'ir ba ki ce ina da niƙaƙƙen gari ku ɗibo mata musamman masu tallan garin ɗan waken nan na status ta ce ai ma ya fi sauƙi na komai ya ji tana tafasa ruwar ta menene ta fasu ba ne kuke cewa kawai ta jefa ta ce an rage mata cin gas yanzu gas kowane keji fa dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin to da ma gawayi take gawayin ta ya huta ba sai ta kona itace da gawayi ba buhun gawayin ma yanzu yau nawa yake ana taimake ta baki taimake ta ba ba shi annabi ya ce ba ba za ki ba ta garin sha'ir ba wala daƙiƙar ko wani irin gari na daban wancan sawik gari ne na sha'ir daƙiƙ kuma wani irin gari kakki ga na sha'ir din yana da daraja ne shi yasa suka kawo shi wala yu'addi qimatahu imamu shafi yace ke ba fa za ki ba da wani abu a na kaddara a makwafin zakatul fitr ba wala yu'addi ahli al-badiyati min shay'in yaftanunahu min al Haka nan, waɗanda suke mazauna ƙauye ba za su bayar da wani abu da suke amfani da shi ba a matsayin abinci wani ya ce to ɗauki garma mana na ba ta garma guda ɗaya a'a ko kuma ce kai ni fa bado muke ci gidan nan tunda an yi haka shi ma kaza ko da dai wanda ke cin bado kuma yanzu shi sai dai a bashi konar. Tun tunda mutum bai iya abu da abin da zai ci shi ya halarta a bashi ba shi zai bayar ba sai dai a kawo mai in kuma aka kawo maka ya zama na ka samu abin da za ka ci yau ya kai ma gobe to wani abu na karuwa kai ma wajibi ne ka fitar in kana da abin da suka ce da zaka ci tsakanin dare da yini amma wanda bai da shi to shine wanda aka ce a bashi bado baka san bado ba <laughs> gaishe ka wani tsiro ne da ke fitowa a saman ruwa ana cin shi ina tsammanin kila magani ne amma ban sani ba magani ne ko to kaji yana maganin hawan jini to wallahi kaji ko zaka je nemo badan <laughs> yana na akwai shi a malali na san wani wuri da akwai a malali za mu je mu nemo ka insha ni dai baran ba in kai zaka yi ci to zaka ci to kada mutanen kauye su bayar da wani abu da suke amfani da shi a matsayin abinci min al ko kuma ne daga abin da yake lalataccen abinci akwai abin da zaka ga wata tace kai in da a bada zakatul fitri ta ce ku duba shinkafan nan mai duwatsun nan da Allah ku raba mu da shi haka za ta ce ma yara to za mu masallaci saura an ga wata yar banzan ta kwance mun wannan sabon buhun ga wanda na ce na kicin wanda na jawo bakin kofa wallahi shi za ku ɗiba ne mishi alama ni wanta kuskure ta samun sabon buhu ni da ita a gidan nan wata ta kai wannan matsayi na rashin tausayi jama'a ba haka ake haka ake mana ba ana yi kam wallahi ana yi ana yi wata ma ta yaran ta akaran bana ne ko su suna da yawan tausayi an ci wance fa za a kai ma da dare za ta tura buhun ƙasan gado ta dawo idi in za ta fara girki za ta fito da shi ko ta kai ɗakin mai gidan dama bai nan ta sama kulli ta ce to ku sake mun asara irin na bara wai asara ta ba Allah kuma ta ce asara hajjiya ki ciyar Allah zai ciyar da ki Allah ka sa mu dace to malam yace wal hanzal da wani tsiro ne mai kama da lemu shine hanzal kada mutanen kauye sai tunda shine a wurin su sai ta yi ko mutanen Zaria su ce za su ba da doya su ma bari dan taba ko ka ce na so kai da yawa ko mutanen Jos ce za su ba da dankalin turawa ko mutanen wuraren hunkuyi da sauransu ko ka tsana ce a ɗibo aya ɗibo mai aya ya ishe shi in kun samu dabino haɗa mishi ko ƴan can wani sai a ɗibo biski da miyan nan ko shi aka ba shi ya fi sauki ba a so in aka yi yi da can ce ku ɗibo kuli ku ba shi kuli ya haɗa da koko duk ku riƙe kayan ba a buƙata wa ghairihi da ma wanda mu ambata ba min samarihi na daga abin da yake ƴaƴan itatuwan shi la yajuzu wannan baya halarta fi zakatin a cikin zakar kono wa yuklifuna an yu'addu min qutin aqrabu biladihim wa yuklifun waɗanda suke mutanen gari ne ko na ƙauye abinda yuklifun awwalu ma yajibu alal mukallaf ko wanda aka ɗora ma nauyi to nan ma yuklifuna an ɗora musu nauyi ne an addu da su fitar da zakkau konan nan min kutin in ma a garinsu babu hatsin da ake magana to su buga lissafi min kutin na abincin aqrabul biladi ilaihim garin da yafi kusa da garinsu su duba garin da yafi nasu kusa su auna da shi misali an fi yawan noma gero a wuraren su jigawa ko da su wake har ka shiga ɓangaren bauchi amma in sami naka ne masara ne jigawan ma akwai shinkafa akwai sauran waɗannan duka da ku yamaki yana faɗa ko duk yan muna can muna nema hmm? damina na faɗi za mu je tantin da can ba a ɗan kwakwace mutane shi ma ana fara lissafi za mu arci Allah ya tsare kar kuma Allah ya kawo wallahi da muna yi ba muna yi nan wani gari wai shi rahama na rantse da Allah duka tafi wurin nan azaba sunanka a babatin rahama babu kuloti ku hekta kusan 112 wallahi ran da muka taka muka auna sai da kafa na ya bororo ashe a ce ba gani da za a yi kunshi to mu dai da haka dai muka bar kaddara kawai muka arci shikenan Allah ka ba mu zaman lafiya kuma je mu karasa da sauri sai mu tsaya ko sau da lokaci yanzu mun ji mazaban Imam Malik mun ji da Imam Shafi kuma dukkan sun tarayya kan abu daya haka ne ko wa qala al-Imam an-Nawawi Imam an-Nawawi Allah ji kansa da rahama ce fi sharhihi ala sahih Muslim a cikin littafin da yana sharhin eh, sahih Muslim yace Wala yajzi ammat al-fuqaha mafi yawan malaman fiqhu ba su halatta ba ikhrajul qima akan cewa wai ki fitar da qima na wani abu a matsayin zakatul fitr fi zakatul fitr a matsayin shine zakatul fitr dukkan su kusan malaman fiqhu manya manya malaman fiqhu ba su halasta miki cewa wai ya halasta ki fitar da zakatul fitr ɗinki da matsayin wani abu a makwafin wannan hatsin ba za mu magani wani bayani a ƙarshe قال الإمام ابن قدامة الإمام ابن قدامة المقدسي da الله shi صدر cewa cikin كما تشوى أسكيل تابن المغني يتي ومن أعطى القيمة duk wanda ya lissafi da darajan wani abu a matsayin zakatul fitr ya bayar lam yujzuhu wannan ba zai wadatar da shi ba wannan ba za a kirga shi cikin waɗanda suka yi wannan zakat ba qala abu daud abu daud yace qila li ahmad an tambayi imam ahmad bin hanbal aka ce da shi wa ana asma'u utiyad darahim ina ji aka ce yace ina ji da kunni na ake tambayansa ga wanda zai bada kuɗi wanda zai lissafa kuɗi fa ya bayar ya'ani sadaqatul fitr a matsayin zakatul fitr qala sai imam ahmad yace akhafu ina ji masa tsoro Allah ya jizi ahu wannan ya zamto bai wadatar da shi bai je lahira a gabe aikata ba khilafu sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma abin da yasa nake ji masa wannan tsoron ya saba ma sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun fahimta yanzu mun gane menene zakatul fitr mun gane lokacin fitar da ita mun gane amfanin fitar da ita kankaran mu ne da kuma sadaka na lada mun gane abin da ake fitar da shi ake bayarwa matsayin zakatul fitr din ko illa iyaka awansa ne da wannan duka mun yi karatun su a baya Allah ya sa mu dace to abin da nake so a karkashin wannan a gurguje mu fahimta shine akwai wanda yanzu misali kamar Muna a Mu'azzini Jabal mun sha samun akwai da suke Amerika, akwai da suke Ingila, akwai da yake Italy. Ina ga mun samu wannan uku ɗin ko hudu wanda sukan kira duk shekara su yi mun magana ko a WhatsApp ce mu malam yanzu matsalar ma'anan na farko hatsin kansa samun sa aiki ne in ma mun same shi to ba wanda za mu iya ba ba wanda za mu iya ba a matsayin sadakan saboda kowa wadatacce ne wasu kuma su ce maka duk wanda za mu ba ma kafiri ne sai ma ya munana mana zato to ya za a yi to irin wannan shi ba laifi ba ne mukan yi haka sai mu buga waya a faɗa mana nawa ne kuɗin hatsin akwai malam aliyu na nan makarantar malami ne a nan yana sayar da hatsi sai mu tambaye shi nawa ne kiman yake kamawa kowane zakatul fitr na mutum ɗaya sai ya faɗa mana sai sa aiko da kuɗin idan suka aiko da kuɗin wannan kuɗin shi za mu tabbatar mun san ba na marayu ba kuɗin za a ba marayu ba ba kuma za a yi musu ɗinki da shi ba ba kuma za a sai musu sa da shi ba dole a tabbatar cewa duk wanda ya turo an rubuta sunan shi an ɗauki adadin abin da ya turo su yana turowa ma sai mai maza mu tura ma shi mai kawowa kuma a matsa masa akan ya kawo kafin a fita sallar idi irin wannan shi na kawo wannan bayanin saboda bai da damuwa bai da laifi bai da damuwa amma idan akwai wanda za a iya ba a wurin da za a bayar mutum ba shi da zaɓi ya musanya da wani abu wanda ba shi ba idan ka ba shi mabukacin shi ɗin in ya ci ruwan shi in ya siyar kai ka fita amma kai dai abinci aka ce ka bayar saboda ba a so mutum ya gama azumin ramadan kuma ya fara wata sabuwar azumin ranar farin ciki anan akalli ya ci abinci ya san cewa yau ba ramadana ba ina fata an fahimta to Allah ya datar da mu ina ganin wannan shine a takaice sai mu takaita ana wa alaikum assalam ke ce aka ce baki da lafiya to Allah ya baki lafiya insha Allah sai zama kudin motar ma kaɗai ya kai kudin abincin sai an dawo amma an sanar da ita kafin sallar to an riga an cire ai in dai an gaya mata yanzu wannan rashin ɗaukan ita ce ba ku ba in dai an kira ta cewa za ta zo ta ɗauka ta ce da Allah yanzu muta ba za ta samu abun hawa ba an riga an rufe hanya an fito idi kila ma zariya ne ana hawa sai bayan an sauka bayan azahar za ta zo ta amsa shi nan ba laifi yanzu ba naku bane ta riga ta san tana da abu kaza a wuri kaza za ta zo ta ɗauka lokaci kaza wannan bai da damuwa insha Allah Allah ya datar da mu wa alaikumus salam rawan ido eh ko za a yi baki o kudi mutum ya idan mutum ya kuskure ta wani harshen shi ko idan shi na rawa ya ji idan naman idan shi yana rawa rashin bacci ne kilan ko tafin hannu na kaikai sai a ce mai za a samu kuɗi ko za su shigo ko za su to kun ji ustaz yusuf a kai ma ka sani wai idan tafin hannun dama na kaikai sai a ce wai kuɗi za su shigo Allah sa ba kana tuna mun yau za mu yi albashin alfaruk bane 26 ga wata wai idan kuma ta idan hagu ne ke kaikayi wai fita za su yi to wallahi tallahi dukkan waɗannan canfi ne ku aje su kawai in ka ji wannan ka ce Allah sa alkhairi ne shine alfa'lu alkalimatu tayyiba shine wanda Allah sallallahu alaihi ya faɗa yarda da zai faru mu ba mu yarda ba amma mun ji wani motsi to Allah sa alkhairi ne shikenan mun tsaya a nan mun dogara ga Allah ina fata mun fahimta amma dai fassara shi ko yarda da shi wannan laifi ne kuskure ne Allah ya datar da mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marsuma wa tafarruqana ba'dahu ya rabbana tafarruqan ma'suma. Allahumma ati nufusa nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha.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 وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة